الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوم خطبة ربيع الثاني هجرة مائكي صلى الله عليه وسلم لك مكة زوى مدينة dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in sha ɗaya ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiyya قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي قال حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لما بعث أهل مكة في فداء أسرار بعثت زينب في فداء أبي العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت عند خديجة أدخلت أدخلتها بها على أبي العاص قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رق لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها قالوا نعم وكان رسول الله صلى الله أو وعده أن يخلي سبيل زيد إليه وبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال هنا ببطن يعجج حتى تمر بكما زينب فتسحباها حتى تأتيا به أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين rayuwan bayan Allah duk mutum da Allah bai masa arzikin tosai ba bashi da tosai a zuciyansa bashi da rahama zuciyansa to ba mutum kirki ba ne to sai da jin rahama ina daga cikin siffa bayan allah na salihai mutane mutum da da allah zai bashi baiwan tausayawa da jin kai da rahama zuciyansa to su ne mutane na gari madubu in ka ga mutum zuciyansa a ke kashe ke babu rahama babu tosai to ba mutum kirki ba ne wata rayuwa ike bi mu yanzu zancen kuɗi da shugabanci da mata sun sa mutum zai iya yin komai ba tare da rahama da tosai ba ku karanta wannan hadisin sa a gan irin siffan da manzan latosai ya kama shi da sha nan zamantakewan da ya yi daina na hajiya da kayan hajiyan da ta sa a wajen yayin da za a yi biki kayan da ta sa ma yatta kuma daga baya manzo Allah ya ganin sallallahu alaihi wasallam an turo na kayan don a fansa da wanda ya zo iyake shi wanda yake zo kashe shi kuma shirkinsa shirka na muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shi ya aura masa zainab zai hijira mijin ya hana ya hana su rabu ya hana ta sakat ita kuma musulma ce to duk wannan manzan Allah da amma sallallahu alaihi wasallam amma yanda aka zo badar za a kishi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi mijin zainab ya raka shawar a za a gama da manzan Allah alhalin yan manzan Allah zainab tana gidansa amma ya raka kurishawa a za a gama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da hikmansa a wajen fagen yashi aka kama shi aka kawo shi a birnin Madina shi aka gan shi to ga abin da zai biyo baya imam nasai ya ce abu dawud yake cewa dasana abdullahi ibn muhammad anufairi dasana muhammad ibn salama an muhammad ibn إسحاق an yaya ibn ubad shi muhammad ibn isa ka yi mu ana ana nan za a gani hadisin bai kai yadda ake bukata ba ya yi amfani da mu ana ana mutum ne da allah ya bashi shi ilimin sirra sir bangaren sir abin da ya shafi sira na rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam goni ne amma wajen hadisi imam maliki ya dan sa masa fanci da sauran malamai yayi mu ana ana jisin ikan duku da jisin darga jisin isuka to ana yi mu ana ana ku gyalaye an abihi abba ibad ibn Abdullahi ibn zubair an aisha radiyallahu anha qalat sa بعث أهل مكة a الفداية yayin da an samu tun guda saba'in. an kashe saba'in aka ribance mutum saba'in manya-manyan kureshawa inda suka yi yunkuru za su su gama da ajini su gama da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikinsa akwai shirkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda lokacin zainab tana gidansa bai duba auren da aka aura masa ba bai ga musulunci yarinyan ba zainab ina gidansa kuma bai alaka kan shi jafar eh, eh, abin nan bai gan kan shi da alakan da yake wajen shugaban talikai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya zo ne don ita gima jama'a kashi manzan Allah a huta daji ne sallallahu alaihi wasallam to da aka zo zancen kudi na gaya maku an kama abbas faffa manzana shi mai na ciki wanda aka ribance su a badar shi mai raka su da ya zo aka ce a fansa she ya ce ai ban da komai ainihin musulmi ne manzala ya ce shi allah shi ya sin kuka musulunta zancen kudi ne manzala fi sallallahu alaihi bai nuna cewa waɗannan nasa na shirkinsa ne fafansa na suke su ya ce kowai fansa da kansa kana suka zaman lafiya da al'umma kana shugabantansu ka yi kafa kafa da dukiyansu mutum ko kai da hassan da hussein kuna kwanci a guda to ka ji tsoro shiga cikin hakkin kudinsa komai zai iya faruwa wani duk mutuncin da yake tare da ku kar kudi shiga tsakanin ku manzala sallallahu alaihi ya kare shi kudi a gunsa ba komai ne an zo za a yi fansal bai nuna nasa a bari ba wanda ya yi kuma za a yi a nan shi faffansa ya ce ba shi da kudi take nan allah ya nuna masa yayin da abbas zai bar makka yadda suka boye kudinsu yadda suka birni kudinsu yadda suka yi shanle duk ko suransa kamar telebijin ko fiye da telebijin ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ce da abbas kafin ka tashi ba kun hada kudi kaza kun hada kudi kun aje ku kaza ba abbas ya yi mamaki da bai taba yi ba kulle-kullen da aka yi gida shi da fafansa da aka kama shi yana sai ce basu da kudi ya ce a kafin ku tashi ba kun kaza ba kun ce kaza ba kun boye kudi kaza ba kun abin da ba wanda ya san a cikin kurashen ba shi ba shi manzo Allah sallallahu yana maji da yana gaya masa abin da suka yi ce ce ce ku je ku to kowanne kudin ku zo ku fansa da kanku ya ce a nan Muhammad sai ya ce ya Muhammadu ni musulmi ne ya ce Allah kai san abin da ka musulunta bazance musulunci na babbansa kenan ce ka ba da kudi malam son zuciya da ananiyan wannan nawa ne ika rushe aji ne inda aji ne nan ka zo karga nuna bambanci wanda yake cutar mu yanzu ka gani wannan naka ne ka gyausa aji ka ba da wansu to ba haka manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam babban sa ne amma ki nuna cewa a ware shi don sauran za su bayar sabensa suna da dangi a cikin ya riga ya ware nasa wani zai ji wani abu in kuma ya ji wani abu bala ya same shi ya gama jama'a muna da ananiya nawa ne nawa ne nawa ne wannan in dai zance a jini ne to a tafi daidai sallallahu alaihi wasallam shi ce ya ce qalat lamma ba'atha ahlu makkah fi fida ko ya kawo kudin sa zai fansa da abin nan bayin da manzo ya kama daga cikin jama'ansa ba'asat zainab tun da as a bashi da kowa can ina da su kudin bai isa ba ba sa zainab shi na na zainab ita kuma ta tura a sai mata mijinta eh. <laughs> ai ya yarinya da mijinta karka shiga ciki inda mace sun ya aure da mijinta to in za ka shiga in za ka yi in kana saka shiga ciki ko ka haife ta to yi kafa kafa don za su kunya ta da rana daya ita zainab ta musulinta da, wani juye ne za ta ci a rike shi mana ba ya hana ni ba in mutu mana amma akwai wani alaka sirriya kan aure shi wannan ya taso yarin gyayi duk abin da ake so a yi ita mata fansa da mijinta shi sa kasa hausan ba gyara zamantakewa aure ba ai zam da nan ko damu rayuwa aure ana yi shi na yanzu na shawa na dan akuya ba kallon akan ne ba kallon tosai ba kallon rahama to wannan abun aka rasa shi aure to da dan akuya za ta tafiya aka za ta tafiya duba zainab dubayin da asiya ma manzo sallallahu ya fito ne zai yaki manzan Allah fa ita kuma manzan ya nemo lokacin idawar ya hana ta tafiya amma duk da aka da aka zana fansa da kuma ita kuma tana gan cewa mijinta ne domin za kyale shi haka ina daure a makka ya majina ga abin da za ta tura she basat fida abi sai zainab ta tura daga cikin dukiyan da take da shi wa ba ta tafihi bi kilada abun wuya da wanda ci inda hajiya wanda nana na hajiya ne wanda na hajiya ta taba sa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hajiya ta taba sa wannan dan abu wuyan ado ta koya ta yi amma manzo Allah ado da wannan abu shi kuma manzo Allah ya ga an tura za a fida da makiyan Allah adkhalata biha da na hajiya lokacin da aka yi bikin ya sama zainab biya an lalabi as karat falon falamma ra'aha rasul sallallahu alaihi wasallam yanda manzo Allah ya gin wannan iya gaya ya ga da zainab ta yi shi ne mahal shahid rakalaha shi ya tosaya mata ya tosaya mata cewa tana so a saki mata miji shi manzo ya manta ikaban da zai iya mata da mijinta a ya za a yi ni annabi ne na aura ma kafin nubuwa daga bayan na ce a dawo mu ta ta musulunta kaki ya zo i kashe ni ya jin fagen yaki da za a yanka ni Allah ya da dama mun ci nasara mun kama shi shi manzo Allah ya manta duk wannan shi tuna ubuwa rahaman da yake tsakanin da da uba she ce rakala rikata shadida to sai mata yadda ta damu a saki mata mijinta kal shi manzan ya ce da sahabai zai iya cewa a bari amma shawara za a yi tun da ya shafi kudi shafi kagan da kuke nam nam nan da wani alaji ya shigo ya doko leda baki leda ya ajiye a nan ba sai komi ba kuma ya da ni to in ba yi bangara ba na fito a za ci nama na ce wani ne kawo zaka malam ya kira bawa wani malam ba abin da za fara ba ba abin da za fara ba sau zancen kuɗi ba abin da za a yi ba tana ni da man jafar kafin a rushe wannan masallacin allah ji kansa wani yana tura qur'ani a nan ba isa da sako shi ya same ni malam muhijin mai makka nan ya same mu da wasu cewa akwai kur'an da ake sa rabawa amma ba yanda za a ishe ni da man jafar mu da to wanda ake tura ba a isa da su shi man jafar ya tusu ya ce shi ba zai shiga sha'anin mu'amala da larabawa ba baya son baci rai na ce ya hankurin an zo kur'anin na zan samu lada sha ka tura kur'anin a nan kaduna ka zo kur'anin sun kai manya-manya da zai raba makarantu da kudinsa lokacin ban da kudi shi ya doko kudinsa ya fansa da kudin da aka biya a ceku ya nan ta kudinsa ya je biya to sha ka doko mota aka zo aka ajiye shi nan ina tafsiri shi ne aka rubuta masa cewa an gan abin da aka tura daga sojiya dalan da yake cikin mota eh, mota yana saifa kuma lokacin ba wanda ya zo shi ahalisun nan nan ana gan kudin na dalan an kawo shi kuma ba shi da hankuri da na bai hankura ba da ni ya kasa hankuri da na bai hankura ba kamar yansa zai fita ce ya za mana haka kur'ani da kudin sa ne fa ya kawon da ya raba su to anan muhammad sallallahu ina koya ma irin wannan halin da kudi ya hada mutum ya ce in ra'aitun ya ce da sahabai in kun gani sharci ne an tutulku laha asiraha ku suke mata ku saki mata mijinta itifi ba tare da an karbo kayan na hajiya ba kar yi sun manzan ya tosaya mata kayan na hadiya wanda duniyan nan kaunan da na hadiya ta nuna ma manzan Allah babu irinsa a duniyan nan sallallahu alaihi wasallam ita ta fansa da rayuwanta da dukiyanta baki da akan nubuwa da kaunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa taruddu alaiha allazi laha kumar mata kayanta don manzana sallara sai na kan wannan kayan ta sake koma wajen zainab kada da nan hajjiga kayan na ta shiga zancen duniya kuma da daban sahabai fakano na manzana za mu aikata sahabai sun ce za mu aikata abin da ka samu to ka gan shawara yi da mu ne kuri za a yi kai a da Allah a sake ta to kuma wani na zaune shi kullace ka kan wani za a yi ligima wani haka yake me ya samu abin nan babban abu burda wannan mutum yaman nan wanda yake so manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunansa sahabi na wanda manzan Allah ya tura shi da mu'azu a kasan yaman mutum yaman nan da ya je ba ku zai fa dan yaman kun san shi sahabi ne ina kewayen gan ko za ku ambace sunan suna dansa ana ke abi burda babban abubuwa shi da ya je manzala ya tura shi da ma'az ibn yaman ma'az ibn jabal da aka je daga bayan manzala ya tura sayyidina ali shi aka ware ma ganima manzala sallallahu alaihi wasallam humsinsa da shi na karba humsin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yarinya a ciki mai kyau shi nana shi shi ya ware ta shi fara sumbatanta ya zama kuyanganta shi ya ki nan shi wani abu ya kama zuciyarsa <laughs> ba zan fara ba tun da kuna nan eh, mai buraida ba ku san mutum da ya je ya samu gata wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yamani ne kuma ya je na neman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su rakumi su hau su tafi fagen yaki manzan Allah ce ban da shi hadisi buhari ke ina nan na kyale ku ta fama shi ne ya je wajen manzan Allah ce Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba mu abun hawa bam da abun hawa shi manzan Allah ce ban da shi ina koma awaye ina zuba masa ku ambaci wannan sahabi shi kenan sheki ya ki sinali kuma an zo fato an zo hajjatar wada ya kulaci abun baya ma sinali magana da aka zo shi ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na kin ali <laughs> za Allah ce me yasa ya ce aikin da kai masa dukiyan da ka ce karba homsi kawai shi ya je ya gan wata yarinya a ciki shi ya kwaci ba tare da izinin ka ba kagan ba nasa ba ne fa kudin ba nasa ba ne bai shafe shi ba amma yana jin haushi don me aka yi haka shi manzan an ce to karka ji haushinsa baki ɗaya homsi yana da dama ya ji abin da ya gin dama ciki dukiya cikin jama'a kar ka nuna son zuciya yanzu na mutane shi su ma kage da ƙarya to she fakalu na'am zan aikata she kumci zai zo kana rasu sallallahu alaihi wasallam haza alaihi shirikin sabon asi manzan la ya dauki alkawari da shi wa'ada ya masa alkawari an yi khalliha sabila zainab ya yi mangana da cewa dan allah bar zainabi ta taho yaki to lokacin da aka kama shi da ya gan an sake shi ba tare da wani fida ba shi ya cika alkawar shi da ya gan uwa tsari lokacin manzo allah ya masa alkawar yaki a bari zainab ta zo amma daga baya da aka kama shi shi sabai sun ce mun yanta ka a doki na kayan a ba zainab she an yi khaliya sabila zainab ilai fa ba a rasul sallallahu alaihi wasallam yayin da ya alkawari zai isiki zainab ba zai iya dawo da zainab kuma ba a birnin majina shi manzo Allah ya ce to in ka je ka siki zainab zan tura mutum biyu su saya wuri kaza ta zo ta same su su kawo mu kayana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a rasul sallallahu zai zaid bin haris da kuma wani rajula min ansar ya ce ku je in kun je kusa da makka kar ku shiga ku saya wuri kaza wanda ake kira ne ya hajjaj hatta tamuru bi kuma zainab zainab mijin zai ibarta tun da haka tun wannan lokacin mijin da abin da haka ma mijin bai musulunta ba yaki shi ya sake zainab fata sahabaha a ta ta a ciya biya shi suka kawo ta har wajen manzana Allah sallallahu alaihi wasallam da an zo kuma ba ta aure ba tana nan har miji ya musulinta manzan laimar da aure laimar da aure wannan hadisin hassan ne da hanyoyi daban-daban saboda akwai mu'ana ana na isaac sahib sira an ya samu dace ah, wannan hadisin ya gabata wancan akwai mutaba a kansa an ubangiji samu dace na'am قال حدثنا احمد بن ابي مريم قال حدثنا عمي يعني سعيد بن الحكم قال اخبرنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال وذكر عروه بن الزبير ان مروان والمسور بن مخرم اخبراه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إما السبي وإما المال فقال نختار سبيانا فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثنى أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن يرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من, من أول ما يفيض الله علينا فليفعل فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلي حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمر فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم وكلمهم نعم فكلمه وكلمه نعم وكلمه إيه. نعم وكلمه عرفاؤهم fa wa har yanzu ana mangar ne abin ya shafi dukiyan al'umma da kuma yadda mutum zai tafiya da harkan tare da jama'a yadda kuma manzan shi na abin koyi sallallahu alaihi wasallam jama'a kar sun kudi i rufe mana ido mai abin da za ce da kai turne in za ka yi abu ka san me kake fada kudi ko yana son amma karka zama mawukaci wanda zaka zuba da mutuncin ka tafi lahira ana sinima kudi ana son sa amma ka so shi da hankali za ku ga yadda abubuwan suke tafiya kuma nan za ku doki darsi na manzana sallallahu alaihi wasallam kafirin maguzawan turawa da namu bakakin munafikai da jahilin 'yan bid'a da suna gan yakin manzana sallallahu alaihi wasallam daban yake wallahi manzo yana yaki ne da manufa farko dai bai yada yaki ba ba irin azaban da ba masa makka ba ko rana daya bai taba ci arama ba a ci arama mu ba a daka a cuce su a hana sakaci kuma da ya je madina ma bai tanka su ba har ya fito ifansa da kayan da aka kwace su birnin maka shine allah kuma ya so su kare kansu da sun je su tare rakuman dukiyan da koresha suka kwace a su a maka sun je shi wannan dukiyan sun wuce ba su shirya ba su dari uku ne da wani abu ba su yi yaki ba shi kureshawa suka ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tare su shi suka fito da kwai da kwarkwatan su da mata da kuyangu da mawaka da kuma sun doke jama'a sun fito da tinkawo kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya iso badar kusa da badar mai je ne samu dukiyar da aka kwace nusa? ya zai in ya kuma majina maza zuwa yake shi ku duba farkon yaki ku duba yadda manzo Allah inda kana da hankali ka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakin haka ke yi ne yaje ne dukiyar da aka kwace a Makka, ita da shi mai karbu kayansa Anan nan ya ji an taru da su abuja da makkiya sun tinkari sun doki kuyangu ana kada ganga ana zagi anan muhammad sallallahu ana zagin ajini ana tuhuwa duk duniyar laraba su ji za a gama da anan muhammad sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya sanar da manzala mafarki cewa kara koma a yake su amma ku za ku ci nasara duk da haka manzala sallallahu alaihi wasallam bai iya tunkari sahabai igai masu awal marra ba shi da ya bi su da uslubi na hakim da ya tattara su shekwadata da su cewa mun zo ga abin da muke neman to amma kuma ga shi ya wuce mana shi fara irin uslubinsa wa zai a sake jaddada mu baya ban bayan da aka yi farko ba za a tunkare wanda suke zuwa ya yi mangana sai mutanen makka suka yi mangana ba da kuma ki nufi ba har mutanen majina suka yadda lokacin shi allah ya riga ya nuna masa mafarki ba gyan baya kuma sahabai suna ga mustahil ne su dari uku da goma sha hudu takwa ma wasu basu da shi rakumi ɗaya mutum uku suke hawa kuma mala ya nuna masa akwai nasara kuma ya zai tinkare su ya zai tinkare su shi da ya fara nuna tajjidi mu baya a yadda da shi haka ya gyawo hankalinsu haska yadda kuma yawansu da ya surta da sahabai sha Allah ya nuna masu mafarki kuma su gan cewa eh, ba abinda ka surta shi tsoro shi ne farkon rushe yaki kagin manzana sallallahu ba wasallam fita je yaki ko ce wani a'a fita ne kwaci abin da yake shi suka zo za su yake shi a nan na aka gabza yaki to duk ayoyin da ya zo a kan badar ba za ka doki wannan ayoyin ka tabba ka sha yanzu ba so lokacin kwace kai ne in sun koma gida za a bi su in sun bar kuma za a kashe su ba yadda za a yi labuda a yakin kuma nan nasara allah ya zo shi allah ya ba su nasarar da bai taba ga shi yake kira yi mafurkan to wannan zaka fara yakin farko na a cikin musulunci sarka yan wan ka karanta zancen jihadi ka fara farko da ayoyi don kanka karanta suratu bakara da suratu bara da suratu tauba da karshe suratu anfar da suratu muhammad ka da hankali mutane ga yadda abubuwan sun zo a nan da ake kira yuma furkan shi da aka zo ike cewa anna marwan ibn akhbarahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ja'ahu al-hawazin shi hawazin bayan manzo Allah ya gama yakin ya yi bude makka ya gode ma Allah yana cikin ni'ima shi ya ji cewa hawazin gona yana wajen fagen yaki sun hada da ta'if za su yake shi shi kuma bai shirya ba ya taba zuwa can sun kore shi ta'if da hawazin mutane ne sun iya yaki kuma abokanen shawa ne da suka ji manzala ya ci nasara kan kureshawa shi suka tanada suka fito da tsofaffinsu da dukiyansu da kayan abincinsu da kuyangansu da matasansu suka fita suka bar tsofaffi a baya da dukiya suka sa maza daban kuyangu suna kada ganga cewa dunami da ya koma gida ba zai tar da kowa ba gida haka aka fita shi labarai zuma zo ma manzana sallar kuma manzana ba shi da komai hannunsa ya ji yakin da bai taba ji shi ba ina neman kayan yakin da zai zai kare kansa ku ringa jin waɗannan abubuwan don ku doki darasi munafikai ne kasashen fararen nan da kake gani munafikai ne maki Allah da bakakin mu suna gama jini musulunci zuba da gini wallahi annan Muhammad sallallahu alaihi zai zuba da gini bane bai zo zuba da gini ba billahi duk wanda ya san Qur'ani ya san hadisi manzo Allah kare addini yayi kuma dole a kare ne ko na gina muna da sojoji masu sama me za mu yi da su ya kare kasa shi ne ba za a kara jini ba ba za a kara kur'ani ba shi kowa ji ke yi jihadi ma ana fara haka gan munafiki jiki na rawa za a yi jihadi nigeria muna da sojojin ka gan wasu masu na trend me za a yi kare nigeria shi ne kur'ani bashi da abun kariya kur'ani bashi da wanda zai kare shi ajini bashi da wanda zai kare shi amma ya ake yi shi ne ligima na yake shi ce kana hina ja wafdu hawazin hawazin irin kananan manya-manyan kabilu da suke tare da taif da an yake su aka ci nasara don ba yakin da manzan na ji jiki kamar irinsa da ana fara yakin farko kowa ya gudu da asuba shi abakar da umar da sauran da an gudu sabai da yawansu da kuma Kori shawar da suka bi shi basu musulunta ba duk kowa ya gudu manzo yana tsaye ya ce ana nabiyyu la kaziba ba zan koma baya ba sallallahu alaihi ya ce ni ba zan koma baya ba kare kuma nake yi ba kurishawa da suka zo suna ta yi da shi cewa ai sihirin ya kare annan nan ce duk kasa nasara kenan ba yaki na fito na fito ba ne don wanda suka bi sa mafi yawa ba su musulunta sha Allah ce duk kasa ya wasa su wannan nasar daga Allah ne ba yakin ka bane kaga yaki na ni da kai ba za a ba mu dama mu wasa da kasan ba ashe yakin Allah daban ne duk kasa ya fi agunsu annan ne Allah ya sa kasan ya shige idon kuwa ba abin da za su yi aka ci nasara kansu da ni da ke ne na zan tafi shi na laice ma maita izra maita walakin nan la eh yakin na Allah ne wannan lokaci don an ringaye su nan aka bi su aka yake su da aka yake su wansu sun gudu shi suka zo su zo a musulunci sun saurota sun zo a musulunci kuma lokaci an samu gani nan ba ta ba samu ba an rarraba ma matasa wanda ba shi da aure an ba shi ya samu kamar ga biyar daga ganima ga dukiya eh mutum na neman aure da an ba shi mace yarinya guda uku matashi ya balaga kuma ha kawai ka zo ka karbo yarinyar ara to ba zai yi ba an rarraba ma kowa shikenan shi suka jo sun ce manzana mun musulunta mun daina mun daina yaki mun zo musulunta to yaya za a yi sun zo su sama a nan ma kuma raba kaya matasa kuma ba su koyan yaran mata da binna da dukiya ba su da shi ya za a yi shi fasalu shi suka tambayi manzala mun musulun fa amma da shirci musulunci mu zai tabbata ne in an mar da mu da matanmu eh su tafiya wa gida waya can ba mai girki ba kuɗi fakara lahu rasul sallallahu ma iya man tarawun ya ce ai kun ga wanda nake tare da su ha kawai in kwaso kayan baku an ba kure shawa dukiyan fa lokacin suka musulunta wanda ba su taba yarda da Allah ba an ba su wani dai ma ba shi da kumi dare ga matasa kuma shi ya ce da su ai kuna ga wanda nake tare da su ha kawai za doki dukiya baku ba zai yi ba wa a hadis ilayya asdaku amma mafi kyau zance a gona ina so na faɗa mangana a same shi aka same shi a gaskiya ba na son mako alkawari daga baya ku ce na saba alkawari shi ya ce mai ya ce to fahtaru ku zabi daya ma sibiyan in ma ku doki iyalanku ku tafi da su amma rakuman ku da dukiyan ku ku bari wa in ma mal ko kuwa ku doki dukiyan ku tafi da iyalin daya biyu ne fakalu ai mun zabi mu doki da iyalin mun bar maku dukiyan to take na to abin da ya shafi nawa da na duk abin da ya shafi na ahlu hashim na ahlu baiti an mika maku eh farko ce ku tafi da su shi sa bai tafi da komai ba je ku tafi da shi don ganiman da ya raba kunin shi da ake sa ana ta karba ina ta rabawa har kaya ya rike ligansa ya ciro ligansa ina ana ta sa ina ta rabawa shi ce ku kyale ni ni ba marwaci ba ne dan na da kaya fiye da wani zan raba muku ana ta sa ana neman musamman kurishawa sun gan duke da basu taba gani ba ina tarabawa shi ya rasa mutan majina sun rasa su bakar ya hana su suna ta bin sa ce ni ba marubaci ba ne ku kamu kayan nan saka ya raba masu duniya saboda haka mutum ya sam duniya jiki na rawa ina gani abun in ka gan duniya ma darsi ne ka waye gari ka tashi yanzu kana gan saci kamar uli daya ne duk mai hankali ina gan saci kamar rana daya ne haka rayuwa yake kuma tafiya kake kullum kusa da kabri kake ka yadda ko karka yadda kusa da kabri kake dadin maregewa yake yi kana nan yanzu za kira ka kaka shi kana neman ruwa baka son sanyi da yawa baka son zafi da yawa bai na zalika to mutuwa za kai hmm. hmm. ke cewa fakalu na su biya na zam zabi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai doki strategic ma zai gamsa da mutane fa kama rasul sallallahu alaihi wasallam fa athna Allah shi ma kutuba da kowa zai ji shi yace qal amma ba'd fa inna ikhwanakum gashi yanzu nan suka musulunta shi kira ku yan wanku jama'a ku gane wannan yanzu suka musulunta fa sun zo su yaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har ce ana nabiyu la la kadiba amma tun da suka musulunta ya ce yan uwanku sun zo amma yanzu duk gemunku akwai daya daga cikin ku nan har dan hezba ne da ya zo yana tunkare na irishi alu suna ne aka aura masa abin nan wanda ta musulunta shi ya je ta baiwa a gidansa shi ya uwar gidan ta ringa zaginsa ta ringa zaginta kusa ya ringa ta yi ridda saboda kabila ce ta musulunta an zan hana shi saboda haka ba ta riga ta a ringa zaginta ku daina irin waɗannan abun ba jini ba ne jahilci ne rashin hankali ne ba ka tare da jinin kirki shine kabilanci a daina kabilanci kabilanci manzan layar ga rushe ya gama inna akramakum inda la atkakum ba zai yi ba ne mutum da yake kabilanci zama mutum kirki haka aka zan har yarinyar ta zo ta haihu bayan da za ta zo tana kuka ma laraba ne da waɗannan mutane ba ji na ke koya ma kullum shi an zage yayi na musulunta na yi ma na na yi na da sa uniform wai shi dan hizba ne a cikin kwanan ya kama zan ambace sunan sa ya kama ta irin waɗannan ba ji ne ba ne don me za ku yi haka ku cuce yarinya me ta yi mako don iyayenta suna kudu iya musulunta mun ga ta kare ina zagin su ina ci mutuncin sa fakaru na aktaru eh, shi ce eh, ya ce fa inna ihwanakum wallahi mutum zai so manzo Allah ko bai gan shi ba wallahi mutum zai kauna manzo Allah ko bai gan shi ba duk yanda raunin kai kai duk yanda ake wulakanta duk yanda an doke ka mutum banza in ka zo wajen manzo Allah kai mutum kirki ne shi ka ji wani kai ma mutum ne zaka ji kai ma dan adam ne yanda yake mutu da bani adam amma wanda suna gai mutane suna rena wani kai waye waye ne wani kai wannan shi ma ba komai ba ne kumburi da girman kan tsiya da alfahar da dangi jahilci ne ba na abu ba ne jahilci ne rashin hankali ne kaga ya ce ina ikhwanakum haula ja'u ta'ibin sun zo alhali sun musulunta daga musulunta aka ce da su yan wanku ba bambanci malam ikrima ga ji tsoron allah in ga gana rena mutum to ya musulunta ka gan su ne eh, kwanan nan suka musulunta ne eh, ka gan su musulunta ya mu me yi bai sani ba da yanzu ne ka sani ya zai yi kansa da Allah ya kaddara yanzu an haife ka can abin nan sakiyan arnan na da yanzu kana coci kana kada ganga Allah ne cece ka eh wallahi ku ji tsoron Allah ni imanin Allah ya maku imanin Allah ya maku wallahi ku gode ma Allah Allah ya haife ka wani kawai shi ka je nan ma kawai ka ka ganyen da yanzu na gonan na suna cikin wani kawai ba abin da ya dame su ku je mun fita mun je wani da'awa wallahi wani kawai shi bar gidajen su tara wani wuri su yi noma mutum da yana da mata sun kai hamsin a nan arewa shi kadai kuma ba aure shi shekara daya kuma sun ma yara mata kaciya lokacin kaji zaka zuba da awaye a nan a nan sarkinsa ya musulunta shi ke taimaka yanzu ake musulunta da mutane yanzu mun tura gama sun sake zuwa can mutum da ya yara kanana zai aura hamsin gabin a yi noma aikin su nawa ba sa su masu shiga gari in wanku ne yaren ku daya suna nan ka zo ka ringa alfar kana zagi mutane she ce wa'in ni kadira aitu an a rudda ilai amma na gani bai ce umarni ba ka duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina gani mun mayar masu kayan su tunda sun zo abin da yasa muka yake su kenan sun zo ne su za su yake mun ci nasara kansu me suke su musulunta sun zo sun musulunta don me zamurki rike kayan su don me zamurki rike kayan su su tafi da kayan su mun mayar masu kayan su sun musulunta ko da sun zo su kashe ni su kashe ku su rushe ajinin amma abin da yake tsakaninmu da ku shine tuban sai tuban mu mar masu kayansu ra'aitu an arudda ilaihim sibiyahu mu mar masu matansu amma ga shirci faman habba minku wanda ya so a cikinku an yi tayi ba zalika zuciyansa a kwance ke ba tirsasawa ba masawa ba dole ba tilas e bayar bayar zance tilas bai taso ba an raba kowa nasa ne a ah, yadda yan wasu ke kirga kudi da sunan la eh, bismillah ina kirga kudi haka kawai din ifto banza ai dole duk wanda ka gege na mutunta kudi ka san hankali da ta tafi da shi ba ka yanzu ku yayi legima yau wata mace ta zo tambaya take ce da ni da ku kai don ta take cewa akwai faffansa kanin baban ta yaro yana kwanci asibiti ina da gargin shanu suna da yawa su kawai nan ana neman jini a sa ma yaro an ce sai da shanu ya ce shi ba zai iya sai da shanunsa ba ba zai iya ba ba zai iya sai da shanunsa ba an ce kuma izo za a ciro gini a zuba yaro ya ce an ciro gini ya zai yi noma yanzu yaro yana lahira eh, yaro yana lahira sai zai iya ba kudi sa kuma aje banka rami yake yake zuba ciki ba Allah ba shanin kudi ku kyale shanin kudi dan da ya haifa dan da ya haifa ai tambayi hawariyun sacin na ni da shi da dr sani mun je wani wuri akan dari bakwai wani ya ridda ku ba haka aka yi ba ridda ya yi babansa yana zaune wannan yana tosaya masa ana tosaya masa ridda dam dari bakwai yaro ya bar ya ki biya makaranta ya bar makaranta kirista sun doke shi ije ya arenuya a nan kusa kusa da ku ba an ihu ma za su ji al'amarin namu shi mun sake tafiya sai mun sake tambaya a je kasuwa a ci a koshi a yi aure a yi wanka a ci akwai ranar ba za ka yi wankan ba akwai ranar ba za ka je kasuwa ba mutuwa za ka yi kaddan za ba aikin biyu kana yi wannan kuma kana gina lahiranka wannan shine daidai ba ka ba mutum zai yi nadama ranar da ba zai iya tashi ba wallahi ranar da ba zai iya tashi ba a hada aikin kana zuwa lahiran kana neman wannan kana kyautawa wala wani mai kudi ne ya kwace yaro da yaro ya tafi kenan a kan dari bakwai bai biya kudi makarantar kore shi ya je wajen kirista sun sa masa aiki sun tafi da shi ya fara kada ganga a renuya halin da muke ciki a nan kano kawai ka nan kano ike cewa shi manzan sallallahu alaihi wanda zai faliya fali aikata ma ba dole a ciki ومن أحب منكم أن يكون على هذه حتى نوتيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل wanda kuma yana gani zai bayar amina bi mu bashi bai yafi mana ba amma zai bayar daga baya zai bi mu koyaushe mun samu gani ma zan mayar masa ije ko ya ce mun yarda mun yarda manzo Allah ya ce la ban yarda ba wannan yardan a baki ne a daidai mutane unguwannin naku shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bakalan nas ya ce mutane suka ce kar tayyabna zalika lahum mun ji dadi manzo Allah mun yadda asin manzo Allah shi ya san bani adam sallallahu alaihi wasallam fakala lahum rasul sallallahu alaihi wasallam ni ban yadda ba fa inna la nadri ba mu sai ba mu ku jala nan wurin ya nuna cewa manzo Allah bai san gaibi mutlaka ba wannan hadisi a cikin buhari ke don yan bida su sai ne mun fi su kano manzan lafiya da su ƙarya suke yi ga abin da manzan la ya yi fada shi zam yarda ya no la nadirin sai sani ba manzan la yake fada ban sani ba lokacin Allah bai sani ba na lokacin shi Allah ya san wanda ya yarda wanda bai yarda ba amma manzan la ce ban sani ba man azina minkum a cikin ku waye yarda ni ban sani ba ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liman lam yu'zan da wanda kuma ya yarda ban sani ba ban sani ba ba wani mutum a ban kasa da sama ya masa rumfa wanda yake da tauhiri irin manzan Allah ko cikin ba da man yake ka zo ka doko a jinin hindu ka koya mana wai eh, manzan Allah sai komai kamar Allah ba kaunansa kake masa ba kana suka rushe abin da ya gina ne abin da ya gina kake suka rushe amma manzan Allah jinin sa fai ko akwai abubuwan da Allah ya fifita shi ya sanar da shi akwai abubuwan kuma da bai sanar da shi ba shi bawa ne allah shine allah wannan shine zaman lafiya ya ce u hatta ya rufa wa ile na urafa je har masu gwanin su kawo labari bayan da zaka ci nasara ka zama kai kare baka da wakilai ungwani e eh, dole ne ungwani kana da wakilai tun wannan lokacin manzo Allah ya ce a je a samu masu unguwanni su tattauna da kasa kasa don su kawo labari don zaka ke hukunci wata shi a kyale ka kai kadai shi sa da sarakuna suna da masu unguwanni da dakate da menene wannan suna kokoi da ajinin muhammadu na sallallahu alaihi amma wai su kuma masu unguwanni dakatai su suke rushe abin da aka gina in za zuwa gina masallaci ce shi an gina masa nasa kafin a gina masallaci eh saboda me za a gina maka ba za a gina maka ba shi me an zo na taimaka jini an zo na ayyada jini abin da yayin ku suka gada ke na taimaka jini musulunci to mutum da ya rike a jini shine nasa shi ga mutane suna son sa ba rizabin sa ba shi ga ana karrama shi amma yanda zaka ma jini tawaye to nan kuma ba zaka ji daji ba wa kallamahu shi manzan Allah ya ce ku koma na wakilta ku kan shugabannin naku faraja shi shaka koma kallamahum urafa'uhum shi shugabannin su suka masu mangana shi shaka ba manzan labarin annahum qad tayyabu wa adanu sun ji dadi sun bayar shi manzan Allah ba mutanen hawazin suka musulunta shi ya mika manasa shi ya tafi majina bashi da ko igiya daya ara kuma ya tafi sai eh, bai yaki don gani ba bai yaki don yi wani abu ba ya yaki ne don musulunta ita kuma sun zo musulunta don zama mulki kayan su shi ne koyarwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace wannan hadisin Buhari ke na'am قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في هذه القصه قال فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ردوا عليهم نساءهم وابناءهم فمن مسك بشيء من هذا الفيء فان له به علينا ست فرائض من اول شيء يفيئه الله علينا ثم نادى يعني النبي صلى الله عليه واله وسلم من بعير فاخذ وبره من سنامه ثم قال ايها الناس إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذا ورفع أصبعيه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فعدوا الخياط والمخيط فقام رجل في, في, في يده كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها برزعة لبرزعة لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك فقال أما إن بلغت ما أرى فلا أرى بني فيها ونبذها la ila la ina ma 'yan siyasanmu da ma wanda aka dora masa amana su ji karatun kuma kai mai wula kama mai kada ganga ka ce lokaci ya taya za a ba zai yi ba muna gai ma ba ka cika lokacin sha miti 20 kake rage mana ga karatu na lokaci ya tashi ba zai shiga ba wasu wasallallahu ala nabi na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillah